to jama'a kamar yadda kuka ji bayanan da ake tafamin yaɗawa yadawa a duniya akan na cima wani dan shirin fim mutunci kamar yadda liberty tv suka sa da bbc wasu sun buga cikin youtube sun ta faman bayani a kai kuma abin mamaki sai ya fito sai ya rantsi da alkur'ani mai girma akan cewa na yi masa kazafi alhamdulillah <clears throat> bidiyon da muka yi da hujja a matsayin hujja a gare mu akan haka yana na a hannunmu kuma insha Allah duniya za ta gani sai ta yi alƙalanci dan a malami mai karantar da addini da ƙarya da ƙazafi abu ne mai girman gaske don haka dai da za mu kare kanmu za mu kare kanmu abin mamaki wasu daga cikin suka ce kuɗi aka bani domin in tozarta shi wasu daga cikin su da ya fita daga wancan kungiya ta kan new kuɗi wasu suka bani domin in tozarta shi ni yaushe ma na taba ga haduwa da wannan hausa fim ma bare ba ni kuɗi wani tozo ta wani menene riba na in na tozarta ka wace amfanuwa zan samu sannan mutanen na tara a gabana sai ya zama dukkan su wawaye ne ba su san me suke yi ba kawai sai a zo kawai a kama tozo ta wani a gabansu ba su san abubuwan da suke yi ba ba zai yiwu ba alhamdulillah wasu dai suna taraddi na hauka don a ah, message kala-kala babu wanda ban gani ba da cin mutunci wasu sun turo da bazazanan za a kwamishina wa police wa mutuwa tashi amma alhamdulillah shi da ya tashi martanin tashi martanin sai dan fina su zama martani mai ma'ana tunda a ciki yana bayanin cewa shi azizi ne kuma alhamdulillah ya bayyana cewa matsayin wannan shine harkar sa. to abin da nake so shine na farko dan uwa kake a waje na musulmi ko ba komai musulunci ya hada mu ina fata an gane kuma alaƙa ta musulunci ne yasa na iya faɗin abubuwan da ke tafiya in ba haka ba a wasu wanda suke harka ta fina-finan amma rashin alaƙa ta musulunci ya bai sa na yi magana a kansu ba amma kai alaƙa ta musulunci yasa na iya buɗan baki ne magana a kanka kuma na biyu ba wai don cin mutunci ko wata manufa ko neman suna idan neman suna ne mufa alkur'ani ya ishe mu suna sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ishe mu ɗaukaka da haka ba mu da ba shi da abin da za mu nemi suna a wajensa wannan kenan abu na uku na ji bayanan da yake cewa wannan harka ce ta neman kuɗi tashi da haka shi wannan harka kuma yana fata idan Allah ya kawo wani hanya zai iya dainawa alhamdulillah na ji daɗin wannan magana kuma Allah nake roƙo ya kawo mishi wata harkar da ya fi wannan na halal ya daina wannan harka domin ya kamata ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan mutum yana nan duniya Allah madaukakin sarki idan an je ran kiyama kafan dan adam ba zai gushe ba sai Allah ya tambaye shi akan rayuwar shi ya na da ita dukiyar da ya nemo a ina ya nemo ta sannan ya yi spending din dukiyar kowa ya tsaya da shirin tambayar da za a masa ranar kiyama akan irin wayannan masalolin kisa Allah ya ce summa la tus'aluna yau izin anin na yi. Allah sai ya tambaye ku akan ni'iman da ya muku duk abin da Allah ya baka sai ya Allah ya ma tambaya akai sannan da yake ce harkan sani ta sana'a akwai harkoki ta sana'a da ubangiji ta'ala ya hori a A akwai wanda suke halal akwai wanda suke mai ba halal ba haka wannan kuma a cikin bayanansa ya ce dole ya fito ya kare kanshi saboda ƴaƴansa su ga an ban musu mummunan tarihi cewa mahaifinsu ga shi abin da yake yi amma akramaka Allahu kana so ‘ya'yanka su ga kyakkyawan tarihi kake neman wasu su kuma su bata tarihinsu daga cikin ‘ya'yan mutane da ake yanzu ‘yan matan na ‘yan shekara sha takwas da kake nema me ya kamace su a tsakaninka da Allah a yi dinance ba kamata ya a ce suna gidan mazajensu ba ba kamata a ce suna makaranta suna karatu suna gidan mazajensu ba shine ya fi zama musu alheri a addinance na musulunci kana so ka ga ka tabbatar da nagartan 'ya'yanka kuma ka killace su ka kiyaye su daga dukkan fada cikin wani aibi to bai kamata kuwa ka yi su da fadawan wasu cikin wani aibi ba nasiha muke ba cin mutunci ba da haka bayanan da kai da sauransu duniya za ta yi alƙalanci akan cashe shari na maka ko shari ba bidiyon zai fito da haka mun fi ƙarfin mu wani shari kuma ya kamata jama'a su fahimta cewa karatu ne biyo da mu wajen sai muka yi tsokaci a kai ina fata an gane ba musamman ne aka kafa teburi don a yi magana a kansa ba tunda muna magana ne akan tsarin sabon mai duniya muka ce akwai wakilin yahudawa daga ciki akwai 'yan shirin fim sai kuma magana ya zo kansa ta salilin ya saki bidiyo duniya ta gani akan cewa ga abin da yake so yi sai muka ce wannan rusa tarbiyya ne ko shakka ba muna nan akan bakanmu ta cewa me harkan fin da ake yi rusa tarbiyya ne domin alheranta da sharrin sharrin ya fi alheranta yawa ba mu ce ba alheri ba amma wallahi sharrin ya fi alherin yawa to da haka ne nasihar da nake yi ka ji tsoron Allah kar ka bari wa'annan mabiyan da sauransu su rude ka ka bata alakan ka tsakaninka da ubangijinka kana gani dai duniya yadda take da yawa daga cikin yan finnin yau an neme su an rasa ko ba haka ba yau ina sai yasnuhu ina su balaraba ina su kaza da kaza sun riga sun tafi kuma suna girban abin da suka aikata in ma kairan aw sharran kuma wala sawfa tamdi muslahu wa tazuqu ma qad zaqahu al akhyar wal ashrar kai ma da sanin zaka bi su to me ka tana dan makanka na alheri a ranar lahira wayannan mabiyan da kake suke zulma su rume ka da sauransu wasu su su kare ka ba ba za su iya kare ka a lahira ba iyakan kariya a duniya ne idan ka je lahira ya za su kare ka ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya fa man yujadilillahu anhum yawmal qiyamah yau in kun kare su a duniya su za su kare su a lahira to alal haqiqa wallahi ba ma nufin cin mutuncin kowa kamar yadda suka dauki abin da zafi ba mu da wata manufa akan kowa muna magana ne akan cewa ya kamata a duba a gani rusa tarbiyya ce kuma idan abin da muka faɗa da gaske ne rusa tarbiyya ne kuma abin da muka faɗa ya faɗa ɗin kuma babu wani sauyi da muka yi ba mu ƙara komai akan abin da muka faɗa ba yana na a cikin bidiyon jama'a kun gan shi da aka duk wanda yake sauraron karatun nan kar ka sake ka yanke wani hukunci sai ka bibi shafin da za a dora wannan bidiyon sai ka ji bidiyon shi gaba yanzu cikin masallaci ne babu da bukatar ba abu miliyan na shi kuci ina fata an gane amma dalili ne ya sa muka fito kuma idan har liberty hausa liberty tv ba ta dauki wannan bayanin ta sa ma duniya sun ji ba hakika an zalunce ni kuma ni ba zan taba yafi masu bahar abada dole idan suna so su yi hukunci tsakani da Allah da yadda suka dauko bayanai suka sa da hoto na ya kamata su dauki wannan bayanan su sa duniya ta gani shin da gaske kazafin na masa jama'a ku yi hakuri karatu muke yi karatu ne idan ya biyo kun sani da yawan bayani sai in ce kaza sai in bada misali kun sani saboda so nake kowa ya fahimci me sakon da ke yadda ya kamata to haka ba mu da mutuncin ba mu da nufin cin mutuncin kowa da haka duk wanda abin ya mushi zafi Allah ya bashi hakuri Eh, amma ba manufan mutum mutuncin kowa bane amma duk wanda abin ya mishi zafi Allah ya bashi hakuri amma ka sani da abin da kai shi za a maka imma khairan aw sharran wallahi zaka girbe shi Allah ta'ala ka shirar da mu da haka ba lokaci zamu dauka akan haka ba da haka idan yana da dama kuma ni kofa abu da yake duk wanda yake so ya zauna da ni akan wannan matsalan wallahi kofa abu da yake wanda abin da kaga na faɗa wallahi ina da dalili ne mai ƙari akan sa shi yasa na faɗe shi domin wasu na tama maki ai kazafi ne gashi gashi ai gashi ya rantsi da alkur'ani jama'a rantsuwa da alkur'ani shine hujja a matsayin cewa kai mai gaskiya ne ba shine hujja ba idan da a matsayin rantsuwa da alkur'ani shine hujja kaga wancan da suka ce in kana haza wal haqumi min indika fa amdir alaina mi Allah idan wannan Qur'anin gaskiya ne daga gare ka mun kafirce mana ayo mana ruwan duwatsu sai da suka rantsi kuma Allah ya musu ruwan duwatsun ne ba da aka jama'a wannan shi ne bayanin ba na son dawaita bayani akan wannan matsala don ba da lokacin sa'in sa da su don dole ne yasa don naga mutane suna ta kira na a waya wallahi ni har na gaji da daga kiran mutane sakonnin mutane babu adadi akan haka amma su yi hakuri kuma muna na akan bakan mu gaskiya idan ta zo za mu faɗe ta komin dacin ta kuma ko kanwa ta fada ko kanmu ne kai ko kan waye ne ta iya a taba ka gobe a taba wani har shi mai wa'azin wata rana tana safansa saka ba mu ce mu ma'asumai bane ba ma amma la yuhibbullahu jihar jahr bisu'i min al illa man zulim Allah baya san mutum mai fitowa ya bayyana alfasha karara kai musulmi ne kuma kana tufiya da kalmar musulunci kuma mun san da wannan kalmar kake jan mabiyarka Dan haka yana da kyau mutane su kiyaye su san abubuwan da ya kamata su yi Allah madaukakin sarki ka shirye da mu to da haka bar mu ci gaba da karatu a cikin karatun mu <clears throat> inda muka tsaya shine zamu tashi akan wa qala sa'id bin Ibrahim allah kun ga wajen la tamlau ainihin min awa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa maza da mata ah, har yanzu dai zance na a kan sabon sarki audition ne ah, mutane da yawa suna magana ba su fahimta abin da nake nufi a nan shine wadda take son shiga fim sabuwa ko kuma wadda take cikin masana'antar sabuwa mai karamar jiki wanda wanda da yasa muka ce mai karamin jiki saboda jarumar fim din ana so ta zama kamar teenager ce kamar da ce wanda idan wani abu ya faru da ita mara kyau ko rafin ko wani abu zai zama kamar child abuse ne saboda a fim din akan haka yake shi yasa muke bukatar wanda ta kai shekara takwas amma mai karamin jiki kuma kyakkyawa wanda ta iya rawa saboda musical love story ne so we tagging was posting wata ko account ɗin sai ku yi takin hashtag sabon sarki online audition 2019 mu kuma a ciki za mu duba wanda hoton ta zai yi macin da audition din sannan mu zo mu saka ranar audition din a online kina gidanku za ki yi audition din kawai za mu tura abin da muke bukata ku yi sannan ku yi a ciki za mu zaɓi jarumar da ta dace in ba ta taɓa yin fim ba sai mu sai da za a yi a tura ta wajen kungiyar mu da mu da muke ciki su wannan su ah, a nuna a gaya mata yadda abubuwan suke da iyayenta su sani da shauransu idan kuma wadda take cikin fitna already su ta zo gidan sauki kawai sai dai ah, a kira ta kuma a zauna da ita a bata script din ta je ta yi going through kafin lokacin da za ku fara shooting na gode kada kuma ta ku tagin din sabon sarki online audition 20